da cewa to yanzu kan babu shakka da shugabanni a ƙasar nan wanda suka rantse cewa za su tsare tsarin kundin mulkin Najeriya wato constitution za su kare Najeriya za su kare in Najeriya amma yanzu kan sun sauka daga mulkin su sun bar mutane masu su su kawo tashin hankali da su watsa ƙasa sun bar musu mulki suna nan a kasan kudu maso gabas suna nan a kasan kudu maso yamma suna nan ma a kasan kudu maso wa'annan mutane mun nuna masu da suna gani ba mu sani ba ne mun gane ba su kanu ba ne da su da ku ne kuke koya bayan so kawo ma da warga tsakanin Najeriya da kuma cin mutuncin Arewa. Biyu mun yi maganin cewa duk wannan an ce da Hausawa kan ce ce bango ya tsage ka dangare ke samun wurin shiga. lalacewar mai da ake yi daga abuja shi amma kama da hannunka to shi ne ake yi wa gwamnatin tarayya a kona duk wani ma'aikatan ma'aikatan gwamnatin tarayya a kashe yan sanda a kashe soja ana gani da kaji an ce wani abu ba kowa ya ga gazawa daga abuja abin da ya ga dama yake wannan ma mun nuna mun gama kabara tunda ana ganin yanzu ba an samu ganaba a abuja a karya arewa yanda za a samu ganaba a zaben da za a yi na shekara biyu ko mun ce wallahi bai yi wa kuma. ina kashe mutanen waɗannan kwarfe-kwarfe da kuke menene ta kamar hujja ku a wani hujja kuma mu da hujja muke nema bayan ga abu a kasa muna gani yanzu kashe-kashen da ake yi ana kashe-kashe a ƙarshen ibo a kudu wasu gaba kullum a ji an ce an kona ofis ɗin gwamnatin tare an kashe mutane masu aiki polis soja wace neman hujja a najeriya yadda ake mun mutanen arewa da fulani da hausawa da zama ɗarɗarɗar arewa ke yi a kan wani hujja ma suke nema abubuwan da aka fito ana yi a fili wani hujja kuma ake nema kauka da su ci gaba da yin wannan abu domin wannan abu da dunan hanyar samu. Ba za ce wannan kwarfi kwarfa da kuke wata kila ko kuma hango wani abu ne gaba. Ga shi kamar mun wani abu ne gaba so ake a wargaza Najeriya. Idan wa'annan burin su wargaza Najeriya mun ji suna son su wargaza Najeriya. Amma Najeriya suke son su wargaza na ɗaya dai kashi casa'in da biyar cikin ɗari mun sani cewa 'yan Najeriya suna da matsaloli da yawa ko ina ka je akwai matsala a Najeriya amma sun fi son zauna a Najeriya mun san na biyu wargaza Najeriya dole ne ce mu kai na son wargaza Najeriya jaji ne sun san abin da yake batun wargaza Najeriya ba karamin abu ba kowa sai ya ja jiki shi to mu ana son da mu arewa mu ji da wani mu ji da rashin tsaro ko mu ji da talauci ko mu ji da kawai 'yan ta'adda sun tazo mu ce mutum da ba su samu abin da kuke so Najeriya suke so ko mu zauna da mu da yan Najeriya suke to mu ba za mu bar Najeriya da hujjar mu da mu ce musu daga ina za ku diba kamar na misali Ibo su gaya mana Ibo da ke arewa da su ake wannan magana wanda suke zaune a arewa za su suna cin arziki mutanen arewa su gaya mana da biyan su suke magana fitina ne ake so a tayar mun hanguta kuma masu kare fitinan nan ba su karewa kuwa gabanin mu da shugaban kasa Buhari da gwamnonin mu na arewa sun kan bakin su ake mana irin wannan